Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan. wanda zai yi ƙoƙarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya To yau za mu fara ne da wasikar Alhaji Hassan ɗan kwalam Daga can jihar Jigawan Najeriya. Sai kuma wadda ta fito daga wajen Sajan Nasiru a can Abuja, Najeriya. Dukkan tambayoyin akan goro ne. Ko da yake shi Alhaji Hassan ya ce wai ka shi bayanin bambanci tsakanin abin wanda ya fi amfani tsakanin namijin goro da kuma goro. Shi kuma sajan Hassan ne ko Hashim ne, shi kuma yana so ne ka shi bayanin illolin da ke tattare da cin goro. To bari mu fara tukunna me bambanci tsakanin goro namijin goro da goro. to duk goro da yawan cikinsu suna da wani abu da muke kira kamar kafin a cikinsu. Eh, shi ke samun lokaci in kana jin bacci ka ci to sai ka ga ka idan ka ya buɗe. To duka biyu da abubuwan da suke da shi kamar ɗaya ne hajiya. To amma namijin. Mutane akwai bambanci amma babu bambanci sosai. To akwai dai bambanci amma ba bambanci sosai. A eh, duk abubuwan da suke da shi duk kusan ɗaya ne hajiya. To me yasa ɗaya ya fi ɗaya ɗaci? A to ya danganta da akwai yadda bawon jikinsu suke to shi ke eh, yadda bawon yake haka ya sa wa ɗaya fi ɗaya ɗaci. To mu magana. Eh. To mu magana illa kamar mutum ya fiye cin goro yana da eh. tattare da wani illa ne? Ko kuma akwai illa da ke tattare da kafin tun da ka ce kafin ne ke cikin gora? Eh to akwai illa kamar yanzu in dai mutum mutum kamar yana da kamar irin cikinsa yana ruɗe da yawa ko kana da irin gyamban ciki da sauransu bai kamata ka rinka cin goro da yawa ba. To. Eh. To me yasa? Rute da cikin jiyar domin shi wannan abin covid ne yakan kara tsananin gyamban ciki ɗin. To. Eh shi ke kawo wannan. Wani lokaci kamar shan su kofi ɗin nan da yawa haka ba shi da kyau ne kamar kana da ciwon zuciya da sauransu bai kamata ka rinka ci da yawa ba. Wato da mai gyamban ciki da ciwon zuciya bai kamata yana yawan amfani da kafin ba. eh bai kama da yana amfani da shi a waye eh, hajiya to ba ga waɗannan cututtuka guda biyu akwai wani ciwo kuma a su nan dai waɗanda suka fi illa da ita amma kuma inda akwai waɗansu waɗansu mutane suka ci goro ɗin bai dace a jikinsu inda bai dace jikinka ba sai ka barci ga baki ɗaya kamar da yadda wasu abubuwan ba su dace da jikin wasu ba eh inda bai dace jikinka ba sai ka barci ga baki ɗaya to kana nufin kamar idan bai dace da jikinka ba kamar idan ka ce ya hana ka bacci ko kuma in ka ci ya sa ka wani abu eh duk waɗansu mutane suka ci ba su iya ma sam sam waɗansu kuma suka ci sai rudar da cikin su ah. wani lokaci in ka ci sai ka ji waɗansu ma suka ci za ka suna kasala wani kawai haka domin wani dalili saurak. in dai yana da in dai ka ci goro din ka ga jikinka ya canza ko na yadda yanayin abubuwan jikinka suka canza kamar cansa kawai a takaice dai likita in mutum ya fahimci cewa ko ma menene in ya ci ko ya amfani da shi bai yarda da jikin shi ba kawai ya daina ba ma goro kaɗai ba eh ba goro kaɗai ba domin yadda jikin dan adam yake kowa jikinsa ya ɗan manta kaɗan kaɗan A waɗanda za su ci ba abin da zai same su waɗansu kuma suka ci to ya zama su wani abu. To sai kuma wasiƙa Hassan Alhaji ko Afogo ne a can bakin lafiya jihar Nasarawa. Tambaya ya ce wai wasu mata wai idan suka haihu sau ɗaya kuma ba sa ƙara haihuwa me yake kawo haka? To wannan wani lokaci ikon Allah ne waɗansu matan suka haihu sau ɗaya wani lokaci mahaifan ne wani abu ke faruwa ko kuma ba ma matan kaɗai ba wani lokaci wani abu kuma daga namijin yake. Ko kuma dai Allah ya nufa mace ɗaɗe kawai za ta haifa. Eh domin wani lokaci ba mu tabbata sai an bincike. Wani kin san wuraren mu inda mace bata sake haifa sai a ce laifin matan ne amma wani lokaci mazan mu ma wani lokaci laifin mu ne. Saboda haka. Inda wannan ya faru ya kamata a je a bincike sosai. To kuma za a je bincike a bincika da macen da mijinta. Eh da Don a tantance. Eh domin lokaci waɗansu abubuwan daga mazan yake to in ba a dubi namijin ba to ba za a iya warkar da su ko a taimake su ba. To malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce wai mace so nawa ya kamata ta haihu. To ai ba wani <laughs> yawanci kin san yadda yadda Allah ya halitta ya halitta Allah. Eh. Akwai abin a mahaifan mata akwai abubuwa da ake kira kwan mahaifa wanda ke haɗuwa da mani namiji sai ta ciki. to wanda ta ana haifanta da waɗannan da yawa a ciki to wannan kuma sai iko Allah ba za mu iya cewa ga yawan ƴaƴan da za ta iya samu ko ba za ta iya samu ba ko kuma sau nawa ne za ta haihu ko kuma kila yana nufin ka likita ka kamar yanzu akwai wasu mata idan duk lokacin da za su haihu aiki ake musu a fidda da eh. wasu za ka ga in sun yi haihuwa uku a ce su daina haihuwa wasu kuma za su kai har hudu eh, to akwai wasu matan suka haihu sau ɗaya domin eh. haka wani abu kan same ta wani lokaci in ma ta haihu ɗin sai an yi aiki sosai ɗan ya fito wani lokaci akwai wani abu da ke ke haɗuwa da ke haɗuwa da mahaifar da ɗan wanda ake kiran placenta inda komai ke bi ta ciki duk matan eh. wannan abin wani ana samun wahalar fitar da shi to duk waɗannan na ta faruwa haka akan ce mace ta daina kawai kada kada sake haihuwa domin akwai hatsari kwarai ga gare ta to irin wannan kamar yanzu aka ce ta daina haihuwa din in ta haihu me zai same ta to nan sai kuma ikon Allah likitoci za su yi da aiki kin san komai na Allah ne eh haka ne eh, saboda haka abin da ake cewa shine kawai ta rage zai hadarin wani abu ya faru zai karu to a saboda haka sai a ba ta shawaran cewa kar ta kara haihuwa eh sai a ce a ba shawara eh, ko kuma in za ta yi ma kowane lokaci dole likita ya rinka duban ana auna ta kowane lokaci To kamar kuma game da tambayar shi akan cewa mace wai so nawa za ta haihu wannan ikon Allah ne wata tana iya. Allah ne ba za mu iya cewa ga irin yawan lokacin da za ta iya haihuwa ba. <laughs> Wata za ta haifi yaya goma ma har da haka. Waɗansu na haihuwa goma sha wani abu ma. To, wannan eh. fatan wannan bayanin ya gamsar da shi. To sai kuma wasiƙar Malam Yusuf da ke can NNPC Depo a can Jos Jihar Plateau, Najeriya. To. Yana so ne ka mishi bayanin abin da ke kawo ciwon shawara da kuma maganinsa. Aji abin da ke kawo ciwon shawara akwai abubuwa abubuwa da ke kawo ciwon shawara. Na farko wani lokaci akwai waɗansu mutane wanda hantar su eh. wani lokaci wani abu ya samu da ita to wani yakan sa idan mutum wannan mutum ya samu ciwon sha'ara kuma waɗansu yara aka haife suna da wannan suma to akwai waɗansu ciwuka da suke kamar musamman ciwukan hanta kuma da waɗansu yawan ciwukan jini sukan sa wannan ciwon shawara ɗin hajiya. To likita ciwon hanta ne galibi mutane suke cewa ciwon shawara ko ko akwai bambanci? yawanci abinda mutane ke gani duk yadda idon ke canzawa. Ya wato ya zama kamar ruwan ɗorawa. Eh to in ya zama ka shi yasa yawanci abinda ke yawanci mutane da ke da wannan yawanci suna ciwon hanta ne hajiya. To. Eh. Akwai magani ko? Eh in dai aka kama da wuri. Aka kama da wuri ana iya magani shi kuma in dai ba a kama da wuri ba to kuma sai ikon Allah. To uh, yakan yi tsananin da sai an an canja ma mutum hanta? eh kamar nan kasashe ya tsanani sai an an dasin hantar mutum akan yi a nan kasashen an taba yi aka yi nasara eh ana yin nasara akwai wanda suka yi ana yi kamar nan inda nake nan akwai su emery da su emery na a kusa da cdc ɗinsu nan to suna iya suna dasin hanta kowane lokaci amma kafin a dasa hantar nan me ake nema to kafin a dasa hantar nan sai an binciki mutum akan gwada abubuwa da yawa da sai sun dace in ma eh. an samu hantan sai an ga kamar hantan zai dace da jikin mutum kafin eh, a da samu. hantan da dace da mutum da abin aiki mai wuya ne kwarai da gaske. To kuma kamar eh. yadda ka ce aka kama da wuri ana iya warkarwa. In da aka kama da wuri ana iya taimakon mutum ma a warkar da shi. Kamar yanzu nan ma ɗansu masu irin ciwon hanta ɗin yanzu an samu magani ma ko da ya tsanani din ma ana iya warkar da shi amma maganin da tsada kwarai da gaske yanzu nan. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita sai kuma wasikar Idris Ahmed a can jihar Kano. To. Ya ce me ke kawo ciwon kakkare ne, kuma idan ya kama mutum me maganinsa, to da farko me ke kawowa ne. To, um, wajen kumba ko aka yi fato, wani lokaci in dai kamar kumbar ta janye ga baki daya wani lokaci ko wani aka yanke kumbar ko kuma wani lokaci waɗansu mutane sukan cije ta to in kumban ta janye kware to kwayan cuta kan shiga ƙarƙashin kumban sai ta soma kumburi sai yatsin soma kumburi in ya kumbure shi ke kawo wannan ciwon. To akwai maganin da za a yi? eh akwai maganin da ake yau na farko inda eh, eh, akwai ruwa sosai a sa akan fitar da ruwa a tatse shi a asibiti sannan akwai magunguna da ake ba wanda zai warkar da mutum hajiya ko da hmm. na san mutanen wani lokaci suka amfani da lemun tsami da sauransu eh, eh to lemun tsami mutum ya sa a ciwo ba zafi likita <laughs> Ah akwai zafi yawanci wannan yawanci mutane na ga mutane haka amma abu mafi amfani ne ka je wani likita akwai yanzu magunguna da za a baka ka sha zai warkar da shi in dai yi ruwa ɗin aka matse kuma akwai maganin da za a ba eh, mutum ya in ba a cire ruwa shi ke sa ya kai tsugi ɗin nan wato ya tama mutum zogi ya eh, tama mutum yana raɗaɗi sosai da zafi sosai to Allah ya sawaƙe amin amin to sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Abubakar To da abubakar ne ina ganin kamar ko wasiƙa ta haɗin gwiwa ce ko kuma sunan inkiya ne abubakar sannan kuma ya sa alhaji usman a can jihar kebbi najeriya yana son ko kuma suna son bayani ne game da ciwon baya mai ke kawo ciwon baya ne akwai abubuwa da yawa ke kawo ciwon baya hajiya na farko wani lokaci waɗansu mu in dai ko muka ɗauki wani abu bai kamata ba muka durƙusa muka ɗauka to yana kawo na wani lokaci kuma muka so manyanta domin yadda jijiyoyin suke na baya ɗin wani lokaci eh, kamar ƙasusuwan bayan sukan gauce duk waɗanda suna kawo ciwon baya hajiya. To kamar in mutum ya ɗauki abu ne da ya fi ƙarfin shi ya kame ciwon bayan yan ana iya warkarwa ko ko in bai hankali ba ya dinga fama da ciwon. Ya danganta irin tsananin ciwon. Tsananin ciwon. yawanci ana iya inda in bai tsani sosai akwai ɗan irin motsa jiki da ake sawa mutum ya yi in ya kwanta yadda yake motsa jiki to yakan ƙara ƙarfin jijiyoyin to wannan yakan taimaka kwarai da gaske. To kamar wanda kuma jijiyan ya goce kuma fa. To wanda in ta goce ne to wani lokaci dole sai an je an aiki amma wani lokaci waɗannan su ma eh. inda aka ba su abubuwan motsa jiki da za su yi watanni suna yarkan taimaka shi ba. To waɗanda ake in an yi aiki ga game da ciwon baya nan akan samu nasara ko ko in mutum yana ciwon baya dinga kenan har iya rayuwarsa. Yawancin da aka aka mutum na da ciwon baya aka aiki ana nasara yawanci amma akwai waɗansu ƙalilan wanda ba a iya musu komai. Sai dai kawai su yi ta shan magani. Eh, sai dai su ta shan magani ko su yi ta yadda ce motsa jikin nan yadda zai tsinka taimakon su kowane lokaci. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da ma sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin. Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoji da ke in dai je ke lahira umarci babu mai hoji da ke a kai da ke a kake duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri in dai je ke a lahira umarci babu mai hoji da ke a kai da ke a kake duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri